Ayyukan manzanni Sura ashirin da bakwai Da aka shirya mu tashi a cikin jirgin ruwa zuwa ƙasar Italiya, sai aka ɗanka bulus da waɗansu ’yan sarka a hannun wani babban sojan Roma mai suna Yulius, ɗaya daga cikin sojojin ƙungiyar Kaisar Augustus, da muka shiga wani jirgi na Adramitium. mai shirin tashi zuwa waɗansu garuruwan da suke gefen Asiya, muka fara tafiya, Aristarchus, wani mutumin Tessalonika ta ƙasar Makedoniya, yana tare da mu, washe gari, sai ga mu a Sidon, Julius kuwa ya yi wa Bulus alheri, ya bar shi ya je ya ga abokansa, su biya masa bukatarsa. Da muka tashi daga nan a jirgin ruwa, iska tana gaba da mu, saboda haka muka zaga ta bayan tsibirin Saifirus, inda iska ba ta da ƙarfi, bayan da muka ketare tekun da take kusa da kasar Kilikiya da Famfiliya muka isa Mira ta kasar Likiya. A nan babban sojin Roma ya sami wani jirgin Alexandria mai zuwa ƙasar Italiya, ya sa mu a ciki, muka yi ta kwana da kwanaki muna tafiya a hankali, har da kyar muka kai kusa da garin Kinidus, da iska ta hana mu ci gaba, sai muka zagaya gefen da ba iska, wato, ta bayan tsibirin Kirit kusa da Salmoni, muka wuce shi da kyar har muka isa wani wurin da ake ce da shi amintacciyar mafaka. kusa da birnin Lasiya, da yake an ɓata lokaci da yawa, tafiyar ma ta zama da hatsari, gama a lokacin ne shekara ta yi nisa har azumi na ranar ɗaukaka alherin zunubi ta wuce, sai Bulus ya ba su shawara ya ce musu, Ranku ya dade, na gafa tafiyar nan za ta zama da hatsari, da kuma hasara mai yawa, ba hasara kaya da jirgin kawai ba. har ma da rayukanmu. Amma babban sojan nan bai yarda da abin da Bulus ya faɗa ba, a maimakon haka ya saurari maganar mai tukin jirgi da kuma ta mai jirgin. Da yake mafakar Lisiya bai yi kyau jirage su ci damina a nan ba, sai yawancinsu suka yarda a ci gaba da tafiya, a kuma yi kokari a kai Phoenix. In ya yiwu domin su ci damina a can. Finis kuwa wata tashar jirgi ce a tsibirin Kirit wanda take fuskantar arewa ta wajen yamma da kuma kudu ta wajen yamma. Da iska ta fara hurawa daga kudu kaɗan-kaɗan sai mutane suka yi tsammani su ta biya sai suka jawo karfen da yake rike da jirgin suka bi gefen tsibirin Kirit. kusa da bakin teku ba da jimawa ba sai ga wata babbar iska daga arewa ta gabas ta bugo daga tsibirin da iskar ta bugo jirgin har ya kasa fuskantar iskar sai muka bari kawai iskar ta yi ta tura mu da muka bi ta bayan wani ɗan tsibiri mai suna kauda inda iska ta ragu da kyar muka jawo karamin jirgin a sa shi a kan babban bayan da suka jawo karamin jirgin zuwa cikin babban jirgin suka yi dabara suka ɗaɗɗaura igiyoyin kewaye da babban jirgin domin kada ya farfashe suka kuma saukar da zanin jirgin domin su bar iska ta tura jirgin gama ba su iya tukinsa ba suni haka domin suna tsoro kada a jefa su a yashin cities mai haɗiye kome saboda ruwan yana hauka yana jijjiga mu sosai sai washe gari suka fara kwashe kayan da yake a cikin jirgin suka jefa shi a cikin ruwa a rana ta uku kuma su da hannuwansu suka jefar da waɗansu kayan aikin jirgin da dai muka yi kwana da kwanaki ba mu ga rana ko taurari ba kuma babban hadiri mai iska tana ta dukanmu sai muka fidda zuciya za mu tsira da yake sun daɗe ba su ci abinci ba sai bulus ya tashi a tsaye a tsakiyarsu ya ce jama'a da kun ji magana ta cewa kada ku tashi daga tsibirin kirit da ba ku fadi a cikin wannan hatsari da masifa ba amma yanzu ina yi muku gargadi ku yi ƙarfin hali don ba wanda zai yi hasara ransa a cikinku sai dai a yi hasara jirgin gama a daren jiya wani mala'ikan Allah wanda nake nasa wanda nake kuma bauta masa ya taya kusa da ni ya ce kada ka ji tsoro bulus lallai za ka taya a gaban kaisar gashi kuma ta dalilinka Allah cikin alherinsa zai ceci abokan tafiyarka. Saboda haka, sai ku yi ƙarfin hali, ku jama'a, gama na gaskanta Allah a kan cewa yadda aka faɗa mini din nan, haka zai zama. Amma fa dole ne iska ta jefar da mu a yashin wani tsibiri. A dare na goma sha hudu, ana ta tura mu dai a tekun Mediterranean. wajen tsakiyar dare sai masu tukin jirgin suka yi tsammani muni kusa da kasa sai suka gwada zurfin ruwan suka ga ya kai kafa ɗari da ashirin da muka ci gaba kaɗan sai suka sake gwadawa suka sami kafa casa'in don tsoro kada jirginmu ya yi karo da duwatsu sai muka saki karafa masu nauyi guda hudu ta bayan jirgin domin a hana jirgin tafiya sai suka zuba ido suka roki Allah gari ya waye da sauri amma masu tukin jirgin sun yi kokare su gudu sai suka saukar da karmin jirgin suna wayo kamar za su saukar da karfe mai nauyi daga babban jirgin sai bulus ya ce wa babban sojan roma da kuma sojojin idan mutanen nan ba su tsaya a cikin jirgin nan ba ba yadda za ku tsira da jin haka sai sojojin suka yayyanke igiyoyin karamin jirgin suka bar shi ya bi ruwa da gari ya kusan wayewa sai bulus ya roke su su ɗan ci abinci ya ce yau fa kwana goma sha hudu kenan kuke zaman tsamani ba ku ci wani abu ba saboda haka ina rokonku ku ci abinci don lafiyarku tun da yake ba wani a cikinku wanda zai rasa ko gashin kansa guda ɗaya da ya faɗi haka sai ya ɗauki burodi ya yi godiya ga Allah a gabansu duka ya rarraba ya fara ci sai duka suka sami karfafawa su ma suka ci abinci mu duka a cikin jirgin kuwa mutum ɗari biyu da saba'in da shida ne da suka ci suka koshi sai suka rage wa jirgin nauyi ta zubar da alkama cikin ruwa da gari ya waye masu tukin jirgin ba su iya gane da kasar da suke ba amma dai sun lura da wani lungu mai yashi sai suka yi shiri su kai jirgin kan yashin idan zai yiwu sai suka yanke igiyoyi na dukan karafa masu nauyin suka bar su a ruwa a daidai lokacin kuma suka balle maɗaurin abin juya jirgin sa'an nan kuma suka tada zannuwan da suke gaban jirgin daidai yadda iska za ta tura shi gaba sai suka sa shi zuwa gefen teku amma da muka isa wani wurin da ruwan yake haɗuwa sai jirgin ya buga yashi har kan jirgin ya shiga cikin yashin ya kasa motsi sai jirgin kuma ya fara farfashewa ta baya saboda haukan rakuman ruwa sai sojojin suka yi shiri su kakkashe 'yan kurkukun domin kada waninsu ya yi iwo ya gudu amma da yake babban sojan roman ya so ya ceci bulus sai ya hana su ya kuma ba da umarni cewa dukan waɗanda suka iya ruwa su fara tsalle su shiga cikin ruwan su yi iwo zuwa gefen teku sauran kuwa su hau katakai ko su hau tarkacen jirgin da haka duka suka kai gefen tekun lafiya lau